Mai sauraro Assalamu alaikum. Mace za ta iya sa turare domin maganin warin rana idan za ta fita? Me hukuncin mijin da idan dangin matarsa suka zo gidansa sai ya rika ɓata rai? za a iya kafa sahu a gaban liman idan masallaci ya cika? Malamai da yawa sun ce in ka yi sallah a gaban liman sallar ka ta ɓaci. Wasu malaman sun ce sai in akwai uzuri sannan ne sallar ka ba ɓaci ba. To ya uzurin yake? Kaɗan kidan daga cikin tambayoyin da in Allah ya so za ku ji amsoshinsu a cikin shirin tambaya mabuɗin ilimi na wannan lokacin, wanda ya saba zuwar muku daga sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo. sunana Habib Ja'far Madobi muna tare da Sheikh Amin Ibrahim Daurawa domin amsa tambayoyin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. kamar yadda muka saba malam zai fara da yi mana bayani a game da alamomin tashin alkiyama kamar dai yadda suka zo a cikin littafin Nihayatul Alam. inda a yau za mu ji bayani a kan alama ta ɗari da da ashirin shida wani zamani da zai zo da za a rushe ɗakin Ka'aba. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, salati da ɗaukaka da aminci su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. Hadisi ya tabbata daga Abdullahi bin Amr bin al ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku fita sha'anin mutanen Habasha matuƙar ba su shiga sha'aninku ba. don babu wanda zai fito da taskar da ke cikin Ka'aba sai wani mutum mai suna Zusuwa Katani kuma zai zo ne daga yankin Habasha. Abu Dauda ya rawaito wannan hadisi Sheikh Albani ya hassana shi. A wayan ba wanda zai rushe Ka'aba sai ma'abocin gwamen ƙwaurika guda biyu daga Habasha. Hadisin Bukhari da Muslim. Haka Abdullahi dan Abbas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar ina kallon sa gashi nan wani baki gwame zai dinga cire Ka'aba bulo-bulo. Haka hadisu Abdullah bin Amr bin As ya ce, Zai rushe Ka'aba shi wannan mutum mai suna zusuwa kateni daga Habasha yake, zai kwashe duk wani kayan ado da kwalliya da masu tsada daga jiki, kuma zai cire mata riga, ita kamar ina kallonsa gashi nan yana da sanko, sannan yana da gwami, ya zo da diga da shebur na wannan aiki. Hmm. To, malamai suka ce wannan hadisi yana nuna mana raunin da al'umman musulmi za su shiga saboda nisa daga karantawar addini da kuma nisa daga karantawar annabi sallallahu alaihi wasallama da koyi da ɗabi'un halaye da kuma riko da addini akan karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun ga lokacin da wani mutum ya zo daga yankin Habasha a wancan zamani da nufin ya rushe Ka'aba Allah ya aiko masa ashabul fili wato Allah ya turo masa giwaye suka zo suka yi masa ruwan duwatsu da shi da bataliyarsa aka kawo ƙarshensu. Hmm. To bayan wannan an ta rushe Ka'aba, kamar lokacin shawa su rushe Ka'aba don su canza mata gini, haka a lokacin Abdullahi bin Azubair shi ma ya rushe Ka'aba ya sake canza mata gini, haka lokacin Alhajjaji bin Yusuf Saqafi ya rushe Ka'aba canza mata gini, lokacin daular Abbasiya da lokacin daular Osmaniya. duka an caccanza Ka'aba gini, haka lokacin Sarki Fahad an yi wa Ka'aba renovation. Wannan shi ne lokuta da aka ta samu kusan an lissafa Ka'aba an canza mata gini kusan akalla sau goma sha ɗaya. Mm. To kuma yanzu abubuwa suna ƙara tafiya ne suna ƙara rauni, to har ta kai lokacin da wannan abu zai faru, wanda dai lokacin bai yi ba. Mm. Muna fata kuma ba ma ma wannan lokacin. Insha Allah. Mun har ma malamai a mazhaban malikiya a cikin muktasar sun yi bayani ma yadda za a yi sallah in an wayi gari babu Ka'aba. Mm. Har sun kaddara wannan cewa an wayi gari babu Ka'aba ko an rushe ta ko an kauda ita to ina ya kamata a kalla za a yi sallah. Mm. To nan dai gurin dai da take din shatin gurin nan dai za a kalla a yi sallah ko da Ka'abar ko babu. To Allah ya samu dace. Amin akramukallah. Mala Allah ya saka da alkhairi ya kuma ƙara mana fahimta amin sun mu amin yanzu kuma za mu shiga ɓangaren amsa tambayoyi inda insha Allah za mu fara da tambayar wani mai sauraro da ke cewa makalla menene hukuncin mijin da idan dangin matarsa sun zo gidansa sai ya rika ɓata rai bincikawa za a ga me dalili me yiwa akwai wani dalili da yake da shi ya kasa faɗa hmm. wasu dangin matar suka nuna wa miji ƙiyayya tun kafin a yi aure shi kuma sai ya ƙudire wannan aransa wataƙila ya fito neman aure, ya nuna yana son yarinyar, wasu daga cikin dangin suka nuna ba sa ƙaunarsa, ba sa son a bashi, wataƙila saboda rashin halinsa ko rashin wadatarsa ko kuma suna ga akwai wanda ya fi shi cancanta. To wani daga baya sai Allah ya kawo masa arziki da wadata, sai kaga waɗanda suke yaƙi da shi suka ƙi yadda ɗin, kuma sun dawo suna raɓewa, suna so kuma su shigo cikin harka auren. Mm. To wani sai ka ga shi kuma ya ja daga. Saboda haka idan an duba an ga akwai wani dalili da ya sa yake ɗaɗɗaure musu fuska ɗin yake shan kunu, to sai a ƙoƙari a gyara wannan dalilin. Mm. Idan ko ba wani dalili, to su kuma ya duba musu cewa baya ko da yaushe ya kamata ku dinga yawan zirga-zirga. Dan wasu tun suna zuwa kana sakin fuskar, kana murmushi, kana dariya, har sai kaga sun kule ka. sai su mai da gidan kuma ya zama kamar wani dandali na baje kolin dangi da gulmace-gulmace da munafunci. Wataƙila ana wa mutum wannan a gida ba zai dinga marhaban da zuwan dangin matarsa ba. Mm. Amma idan babu wancan babu wannan, to ya kamata shi kuma ya san, ai dangin matarka danginka ne, ‘yan mm. uwan matarka ‘yan uwanka ne, iyayen matarka iyayenka ne. Saboda yadda ya kamata ka girmama danginka da ‘yan uwanka da iyayenka, haka ya kamata ka girmama dangi da ’yan uwa da iyayen matarka, kuma ka dinga saka musu fuska kana girmama su, domin da haka ne za su san cewa wannan sirikin nasu ya zama sirikin da ake ƙauna, kuma yake ƙaunar ’yan uwan dangin matarsa kuma yake mu'amala da su kyakkyawa. Hmm. Karmakalla har yanzu dai a game da batun auratayya ɗin nan. Wannan ya ce ma'aurata za su iya gaya wa junansu laifukan da suka yi a baya kafin su yi aure? To wannan ba sharaɗi ne in za a yi aure sai an yi tona-tonan asiri a baya ba, domin afallahu amma salaf abin da ya wuce Allah ya yafe shi, da yiwa dukkansu sun yi wasu kurakurai, sun yi wasu abubuwa marasa kyau, kuma Allah ya shiryar da su suka tuba, to kaga a tsaya ana wannan tona-tonan ma bai taso ba. Saboda haka watakila wajen tona-tonan, za a iya faɗa kalma ɗaya da wani daga ciki zai rike, sai kuma ka ga an zo ana samun rashin jin daɗi da rashin jituwa, ko kuma wani abu ya taso ma a dinga amfani da waɗannan kalmomi ana wa juna gori. Hmm. Don haka abin da ya bar asar shi ne ake faɗa. Kamar misali wanda daga cikinsu ya taɓa aikata zina kuma ya ɗauko cutar HIV. To kaga wannan dole a faɗa. Ko kuma wata daga ciki ta taɓa yin cikin shegi aka zubar, hmm. kuma labari ya yaɗu. Kaga wannan dole wanda zai aure ta ya san wannan, domin kada wata rana suna zaune bayan shekaru wani ya zo ya ɗauko wannan maganar, kaga zai iya tarwatsa auren gaba ɗaya. Mm. Ya ce, domin sa baki gaya min ba. Ko ko mace ta taɓa yin aure har ta haifi ‘ya'ya, bai kamata ta ɓoyewa mijinta cewa ta taɓa yin aure kuma tana da ‘ya'ya ba. Wasu mata sukan yi ƙoƙarin ɓoye shekarunsu, ko su ɓoye ‘ya'yansu, ko su ɓoye auren da suka yi. Wata ta yi aure biyar ko uku ko huɗu, sai ta ce ai so ɗaya ta taɓa yi. ko kuma tana da ‘ya'ya biyar sai ta ce ɗaya take da shi ko biyu, sai kuma an yi auren sai abin ya bayyana, ko a wajen shekaru ta rage shekarunta, ta ce shekarunta kaza, wataƙila tana ga in ta faɗi shekarunta duka mijin ba zai yi sha'awa ya aure ta ba, ko in ta faɗi ‘ya'yanta duka zai ji sun yi yawa, sakamakon yawan wataƙila zai ƙi yarda ya aure ta, ko in ta faɗi adadin yawan auren da ta yi a baya, zai ji auren ya yi yawa, to sai ta ɓoye. To haka shi ma miji yakan yi irin wannan, ko ya ɓoye shekarunsa, dattijon ni tsoho ne da furfura, sai ya je a rina masa a tira masa gashin ya koma baki. To da sai ta ɗauka akwai ɗan ragowan kwari-kwari, ashe jinya za ta je ta yi. <laughs> Na kai wannan shekarun ai sai jinya kuma. Eh. Ashe mai jinya nurse yake nema. Za a yi jinyarsa. To kaga sai daga baya mace ta gane cewa ashe wannan mutum ya riga ya kare jinya kawai za ta je ta yi to saboda haka kaga wannan shi ma ba a yadda da ɓoye wannan ba. Haka nan kuma shi ma yana da mata da wasu ‘ya'yan ko ya yi auren da yawa kuma an buƙaci a san menene to da irin waɗannan abubuwan suna buƙatar mutum ya yi bayani. Hmm. Da ciwo da yanayin asali musamman abubuwan nan guda biyar da muke nanatawa muke daɗa wato bayyana wa mutane hmm. cewa kafin a yi aure a dinga tabbatar da an binciki waɗannan abubuwan guda biyar. na farko addinin mutum, musulmi ne shi ko ba musulmi ba ne, idan an tabbatar musulmi ne, to a cikin musuluncin wani ɓangare yake yi, saboda sanin ɓangaren wata ran shi ma yakan sa a san wa aka bawa, mm, tunda musuluncin ya riga a rarraba shi ɓangare-ɓangare, mm. to dole a san da wani ɓangare ake mu'amala. Mm. Sai mutum ya faɗi irin ɓangaren da yake. Yawwa ɓangaren da yake a cikin musuluncin. To sannan a bincike halayensa, to kaga wannan sanin halin mutum za a san wani irin ɗabi'a yake da ita wani mai fushi ne wani mai faɗa ne wani mai duka ne wani mai tafiye-tafiye ne to kaga mace sai ta auri mutum kuma sai ta wata da bata ganshi ba sai ce to ai dama ni sana'a ta tuki ko sana'a ta sai na je wata ƙasa ko wani gari nake nemo abin da zan ci mm. wani ma sai kaga sai shekara shekara yake dawa wajen matarsa mm. kuma lokacin da zai auren ba a gaya mata cewa shi matafi ne da ba a ganin sa sai shekara shekara ba kuma ya aje ta da yara sai dai ta ganshi sau ɗaya a shekara ko sau biyu a shekara. Hmm. To kaga duk irin waɗannan akwai buƙatar a bayyana su kafin a kai ga yin aure. To sannan kuma a bincika yana da sana'a in yana sana'a wace iri ce. Dan da yawa za a yi aure sai ka ga matar ta ce ashe ba shi da sana'a kuma wannan rashin sana'a din illa ce babba. Hmm. Ba wai an ce yana da kuɗi ba akwai manji tsakanin mai kuɗi da mai sana'a. Shi mai kuɗi wanda ya tara su da yawa Shi ko mai sana'a shine wanda da yakan yi sana'an dan ya samu ɗan abin da zai ci ya rufe asirinsa da na iyalinsa. Mm. To saboda haka wannan yana da kyau a bincika. Mm. Haka a bincika asalin mutum wai shi mutumin wace ƙasa ne ko mutumin wani gari ne kuma daga ina yake, mm. ina asalin danginsa da ‘yan uwansa. Domin wata ran wani yakan yi aure sai an samu matsala sai a neme shi a rasa. Yanzu wani ya auri wata sun haifi ‘ya'ya biyar ya gudu ya batta. kuma dama ba a san danginsa ba. To ka balle a bi shi wajen dangin a ce ina dan uwanku. Hmm. To wannan yana bukata komai ilimin mutum, komai kuɗin mutum, lalle iyaye kasu su bashi yarsu sai sun san daga ina yake ina danginsa da 'yan uwansa suke. Haka. To sannan na biyar kuma a tabbatar da lafiya. Akwai bincike da ake gudanarwa wanda ya shafi tantance dangogin jini na genotype hmm. da kuma tantance ciwon hanta na hepatitis B da kuma ciwon ƙanjamau na HIV hmm. da kuma sauran ciwon sanyi ma da ma kai ciki da a test a ga cewa to akwai ciki ko babu hmm. domin yi wannan a wasu lokuta da muka gudanar da auren zaurawa da yawa wasu sun zo sun shiga cikin program ɗin, amma yaran an riga an musu ciki hmm. sai bayan an bincika sai aka gano ga masu ciki wanda kaga da ba don wannan bincike ba haka za a zo a dafka aure akan wannan cikin kuma ta haihu a zo a yi ta rigima mm. su fuka hawa su ce an yi wata shida dole ka karba <laughs> an yi wata shida dole ka karba mm. to shi kuma zai ga yaro gashi dan wata tara shi kuma gashi an bashi shi a wata an yi hadi cewa in an haihu bayan aure da wata shida za a iya ba mutum wannan dan mm. shi kuma ya ga wannan yaro da wayansa ya haura wata shida to kaga sai a yi ta ja in ja to shi yasa idan aka je aka tabbatar ba ta da ciki to kaga an gama wannan bincike hmm. shi ma an bincika shi ita ma an bincika ta hmm. to sai a tambaye su idan akwai mai sharadi kuma ya faɗa in kana da wani sharadi da kake so ka sa ko tana da wani sharadi da take so ta sa hmm. kamar ta ce to ni fa ina so zan yi karatu ko ina so zan yi aiki in ka yadda in baka yadda baka tafi ko ina so zan yi sana'a iri kaza ko kuma ni ba na so ka ɗauke daga garinmu ko ba na so ka haɗa ni da a kishiya a gida ɗaya, ko za ka yi aure sai dai kai mata gurinta daban, ko ka mata a fatima ɗinta daban. Hmm. To ka gan tana da sharaɗi sai ta faɗa. In ya yadda ya amince to a yi a rubuce in ma za a je gaban alkali ko hukumar hizba ko shari'a commission a je a yi a rubuce ko gaban wani malami ko gaban mai unguwa a yi a rubuce ya sa hannu. Saboda wani zai ce ya yadda ko ta ce ta yadda sai bayan an fara aure kuma sai mutum ya ce shi bai yadda da wannan sharaɗin da aka yi da shi. Mm. Masha Allah. sai tambayar da ta fito daga dauda da ke karamar hukumar wasai a jihar filato tambayarsa shi kuma ita ce mace za ta iya sa turare domin maganin warin rana idan za ta fita to sa turare ga mace mai tashin kamshi za ta fita waje laifi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ce duk matar da ta kwara da turare ta fita domin jama'a su jiyo ƙanshinta wannan shine illar. Hmm. Saboda haka za a rubuta ta a matsayin kamar wacce take karuwanci. domin jan hankalin mutane suna kallanta suna kyasa ta suna sha'awarta to kaga kuma turare yana cewa abin da suke tayar da sha'awa mm. to amma turare wanda yake wato launinsa ya bayyana kamshinsa ya buya to wannan babu laifi mace ta sa kamar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa mafi alherin turaren mata shine wanda launinsa ya bayyana za iya gani da ido amma kuma kanshin ya buya mm. mafi alherin turaren maza kuma shi da wanda ƙanshin ya bayyana launin ya ɓuya. To wannan ya nuna kenan mata za su iya shafa irin su body spray wanda zai kashe musu warin jiki da rana da kuma wasu abubuwa haka. Mm-hmm. Amma ba zai dinga tashin ƙanshi ba. In ba jikin mutum ka zo daf ba ba za ka ji ba. Mm-hmm. To irin wannan mace za ta sa. Wannan ta ce mijinta ya hana ta yin mu'amalar makwataka ko da ta gaisuwa ce da gidan 'yan uwansa. waɗanda suke uba ɗaya saboda ‘yan ubancin da ke tsakaninsu. Ta ce, to za ta iya yi masa biyayya akan haka? To, dama ai danginsa kika ce ba mm. ki ba. Ki kyale su wannan akwai wani abu watakila da ya faru can a baya tsakaninsu. Mm, ta ce ‘yan ubancin da ke tsakaninsu. Watakila abin da ta sani kenan. Mm. Ai ba kowane ‘yan ubanci ne ake faɗa ba. Akwai ‘yan ubancin da suna da haɗin kai, suna da fahimtar juna, suna son juna, suna girmama juna, suna kaiwa zuna ziyara wasu ma sun haɗe sun zama abu ɗaya. Hmm. Wannan abin dama yana cin abubuwan da za mu samu lokaci mu tattauna shi, wanda akwai sakaci wata ran iyaye hmm. tun suna da rai su suke haifar da gaba tsakanin ‘ya'yansu. Kuma daga irin rashin adalcin wata ran da uba yake nuna game da matansa, shi yake gaduwa zuwa ga ‘ya'yan. Kana da mata fiye da ɗaya sun haifi ‘ya'ya da yawa, kuma sai ka karkata zuwa ga wata mata da ‘ya'yanta kawai, ka yi watsi da wata mata da ‘ya'yanta, to wannan abin sai ya gina musu wani mummunan abu a zuciya, su ga cewa babansu bai damu da su ba, ya fi son su waɗannan, to waɗanda ake son sai ƙiyayya ta shiga tsakaninsu da waɗanda ba a so. Mm. To ana nan kai kuma mutuwa za ka yi ka bar su, idan ka bar su da wannan mugun abin a ransu, to ba za su iya haɗa kai su komai ba. da haka wani uban shi yake taka rawa wajen raba kan ‘ya'yansa tun yana da rai. Mm. Wata ran kuma matan ne, uban yana iya ƙoƙarinsa ya haɗa kan ‘ya'yansa, amma kowace irin huɗubar da take wa nata ‘ya'yan a gefe, tana cusa musu gaba da ƙiyayya da rashin jituwa tsakaninsu da ‘yan uwansu. Hmm. Za ka sai a wayi gari, kowa baya son kowa. To irin wannan abin ya muni ya nisa, wani kuma sai an zo rabon gado. Hmm. Irin yanayin da manyan ‘ya'ya suka nuna son kai da son rai wajen raba gado. Hmm. Sau da haka wannan sai ya sa wasu su kulli wani abu a cikin zukatansu sai a zo a kasa daidaita. Hmm. To dalilai suna nan barjek wata ran daga uban, wata ran daga uwar, wata ran daga ‘ya'yan, wata ran daga rashin ma tsarin yadda za a gudanar da zamantakewar gida. Hmm. Yanzu wani mutum zai wa ɗansa kyauta shi kaɗai a cikin ‘ya'yansa, sai ya ɗauko shi ya ba shi kyauta bai ba ragowar ‘ya'yan ba. Da yake uwa tana da hankali sai ta ce kai kai kai ka tafi wajen annabi ka gaya masa. ya taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullah ga ɗana ina so zan yi masa kyauta sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kana da wasu ’ya'yan ya ce ina da su ya ce su ma za ka ba su irin abin da ka bashi ya ce a'a ya ce to ni ba zan zama shaida akan zalunci ba je kaka nemi wani shaida ba ni ba ni ba zan yi shaida akan zalunci ba ku ji tsoron Allah ku daidaita tsakanin ‘ya'yayanku. Haka mm. da wannan annabi ya rufe. Da haka sai aka fahimci, lalle wannan hadisi yana jan hankalin iyaye akan wanda yake da ‘ya'ya da yawa, mm. ya yi ƙoƙari iyayensa ya ga ya samar da daidaito a tsakaninsu da fahimtar juna tun kafin ya bar duniya. Mm. Domin kada su zo suna gaba, wai kuma an ce wai babansu ɗaya, amma suna gaba, ko uwarsu ɗaya ubansu ɗaya. amma suna gaba, ko kuma ubansu ɗaya ko uwarsu ɗaya suna gaba, wannan ya kamata a ce an kawo ƙarshen wannan shirman da ake yi. Hmm. So ita dai za ta masa biyayya kenan akan haka. To ai dama danginsa ne ba mata da wani alaka da su abin da yake so shi za yi in yana son a yi zumunta da su a je a yi hmm. in baya so shi shikenan sai ta ci gaba da yi masa biyayya domin ba haƙƙinta ne ta yi zumunta da ‘yan uwansa ba. Mm, da caye ba za ta yi zumunta da ‘yan uwanta ba. Nata. Nata. To mm. kaga a nan ne ya raba ta da zumunta, amma ba a ce ta yi zumunta da ‘yan uwansa dole ba. Mm. Sai dai kawai irin waɗannan ko muna masa nasiha da ya ji tsoron Allah, ya yi ƙoƙari ya samar da fahimtar juna tsakaninsa da ‘yan uwansa da suke uba ɗaya, da duk wanda yake da irin wannan matsalar kai ya bari ta faɗi. yanzu ita ba kuwa ce ta zo za ta haifi ‘ya'ya, tun ma ba a je ko ina ba an sa ta a cikin rigima. Hmm. Kaga ‘ya'yanta ma kenan an sa su a wannan rigimar. Kaga in ta haifi ‘ya'ya, kamar suna so su gadar da wannan rigimar. Da akwai wanda za ka ji zai wa ‘ya'yansa wasiya to kai ba fana magana da wani. <laughs> In na mutu kuma ku ɗauki wannan ɗabi'ar tawa na gaba da shi. Hmm. Wato yana wa ‘ya'yansa wasiya bayan shi ya yi kuskure kuma yana ɗora ‘ya'yansa akan cewa su ci gaba da raya wannan kuskuren. Hmm. Da yawa ‘ya'ya kan tambaye mu su ce babansu yana faɗa da wani ko suna gaba da wani ko suna rigima da wani ɗan uwansa amma ya hana su su yi zumunta da shi. Hmm. Za su yi ce ku je ku yi. Ai babanku ba zai hana ku abin da kuma Allah ya sa ku ba. Hmm. Babanku za ku yi masa biyayya ne in ya ce ku yi abin da Allah dama ya ce ku yi. Amma idan Allah ya ce a yi abu kuma ya faɗi hatsarin rashin yi sai babanku ya ce kuma ka ku yi Da wannan la da'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq hmm, masha Allah Abdulrashid minista daga Wudil ya ce za a iya kafa sahu a gaban liman idan masallaci ya cika? To shi sahu yana da hali uku, akwai sahu a bayan liman, akwai sahu daidai da liman, akwai kuma sahu a gaban liman. Mm. to sahu daidai da liman ana yin sa ne idan kai da limamin ne kawai za ku yi sallah. Ko biyu. Ko biyu. Mm. To sai ku daidaita sahu kai da shi. Kaga anan kun daidaita da liman mm. a wajen sahu. To sannan in mutum ɗaya ya ƙaru sai ku jawo baya sai zama kun dawo bayan liman. Wanda shine asali ko daidai da liman idan mamu mutum ɗaya ne ko kuma bayan liman idan ma sun wuce mutum ɗaya. Hmm. To na uku shine gaban liman. Gaban liman malamai da yawa sun ce in ka yi sallah a gaban liman sallar ka ta ɓaci. Wasu malaman sun ce sai in akwai uzuri sannan ne sallar ka ba ta ɓaci ba. To ya uzurin yake? Suka ce uzurin guda biyu ne. Na farko bayan liman ɗin ya cika gaba ɗaya, ga masallaci ne ƙuntatacce, kamar yanzu mafi yawa masallatanmu na juma'a ba sa iya ɗauke yawan mutane. Mm, Kullum za a yi juma'a sai ka ga ka kaso kusan saba'in ko casa'in ma na yawan mutanen da a waje suke. Ko mm. babu da manya-manyan wato mihrab kamar yadda za ka ga ƙasashen musulmi a haɗa kuɗi a darasta gari a yi masa isasshen masallaci mm. wanda ƙwaryar kaɗai zai ɗauki mutum dubu ɗari. Amma mu duk masallatanmu za ka ga duk mafi yawan su kuntatattu ne cikin da gaskiya ɗan kaɗan ne harabar to cikin sai a dan yi shi dan tsurut mm. wata sai ka ga taran haraba ce ake samun babba mm. to to saboda haka kaga masallaci ba zai isa ba dole zai cika bayan ma ya cika kuma sun fito ta gaba kaga ba da za a ce to ku tunda ba ku samu guri ba ku haƙura da yin sallah mm. dole za su yi sallah a haka tunda dama ko kana gaban liman ko kana bayan liman ko kana daidai da liman, hmm. abu ɗaya ake so ka yi, shi ne kada ka yi wani abu sai liman ya yi. Hmm. Domin in kana bayan liman, dama masu koyi da liman uku suke kasuwa. Hmm. Akwai wanda yake yi kafin liman ya yi, kaga wannan ya zama wan liman. Akwai wanda yake yi a lokacin da liman ya yi, kaga wani ya zama mai koyi da liman, kanin liman. Akwai wanda suke tafiya tare da liman ɗin suke komai. kaga ya zama sa'an liman to da wan liman da sa'an liman malamai sun ce salarsa tana cikin garari sai wanda ya zamo ƙanin liman ma'ana mai jira sai liman ya yi inna ma ilal imamu li utamma bihi da suka ce matukar baka samu guri a bayan liman ba ko baka samu guri daidai da liman ba akwai larurar da za ta sa ka shiga gaban liman kai sallah amma za ka yi koyi da shi ko a gabansa kake ba za ka yi ruku'u ba sai yayi ba za ka dago ba sai ya dago to in akwai larura sun ce babu matsala masha Allah Allah subhanahu wata'ala ya samu dace ya ganar da mu addinin sa amin su amin masu sauraron mu da amsar wannan tambayar muka zo ga karshen shirin tambaya mabudin ilimi na wannan lokacin sai kuma lokaci na gaba in Allah ya so za ku ji mu dauke da wani sabon shirin kafin sannan anan muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da ke kawo muku shirin da kuma Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai Allah ya saka masa da alkhairi da yake daukar nauyin kawo muku da dukkan masu bada gudunmawa domin samun nasarar gabatar da shirin Habib Ja'far Madobi nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah